Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni. Shirin da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau. A cikin shirin na za mu mayar da hankali zuwa jamhuriyar Nijar kasar da ke shirin karbar wasanni da suka shafi gasar cin kofin nahiyar Afirka da kwallon kafa ɗayan kasa da shekaru ashirin kama daga ranar biyu ga watan Fabrairu zuwa ranar sha bakwai ga watan Fabrairu shekarar dubu shekarar da muke ciki. Garuruwa biyu ne yanzu haka dai za su karɓar wasannin da suka haɗa da muradi da babban birnin Yamai babban birnin kasar na jamhuriyar ta Nijar. Sai ku biyo. Twenty-four seven, I grind. I see my brother, I'm all with a not Yank your for back, I'm gonna be like. kamar da kuka da farko shirin na yau zai mayar da hankali ne zuwa jamhuriyar Nijar kasar da ke cikin shiri wajen karɓar gasar cin kofin nahiyar Afirka na ƙwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru ashirin kama daga ranar biyu ga watan Fabrairu watan gobe kenan zuwa sha bakwai ga watan na Fabrairu shekarar tara wannan shekara da muke ciki a cikin ɗakin maganar namu ina tare da ɗaya daga cikin abokan aikin mu kuma wanda yanzu haka za ta tabra da shi dangane da wannan gasa ko in ce gangami da zai haɗa ƙasashe takwas da za a dama da su a a wannan kasa ta Nijar. Michael Kudison barka da shigowa. Ta barka di Abdullahi. Madalla, kaji da farko dai kamar yadda na gabatar ko in ce nasarar da masu sauraron mu a cikin wannan shiri na duniyar wasanni a yau za mu mai da hankali zuwa jamhuriyar Nijar kasar da za ta karɓi bakuncin wasanni ko in ce gasar cin kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru ashirin idan muka duba ko muka shiga tarihi. Michael a tambaya ta farko makasudin in ce ko shirya wannan gasa musamman ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin gashi kuma kasar masar ba a jima ba da aka sanar da cewa ita ma za ta karbar gasar cin kofin nahiyar afirka na in ce yan ah, wasa ko in ce waɗanda ke gaba da yan shekaru ashirin ya ki kalla in ce shirya wannan gasa musamman ta zuwa ga yan ƙasa da shekaru ashirin. Ah, to alhamdulillah wannan gasa dai kamar yadda aka sani gasa ce mai mahimmanci ah, kuma gasa ce da aka shirya dan a ainihin karfafa gwiwar matasa wata masu tasowa kenan a wannan harka ta kwallon kafa saboda ainihi idan babu matasa ba za a samu wanda za su fafata a babban gasar ba wacce za a yi a kasar masar ita ce ainihin babban gasar eh, wacce ko da shekarar kano ne in har kana iyawa za ka je za a dama da kai ba eh, wato amma kuma sai wannan na yan kasa shekara 20 ah, watan gasa ce ta yan matasa masu tasowa idan ka wuce 20 ba za ka fafata a wannan gasa ba za a dama da kai ba to ana yi ne dan a ainihin karfafa gwiwan matasa a harkar kwallon kafa domin idan wa'ancan suka gushi daga cikin waɗannan 'yan ƙasa shekaru ashirin za a yi zakulo wasu kenan ga yadda masu tantance 'yan wasa daga turai ko daga wasu nahiyoyi ke zuwa nahiyar afirka sun kwammace a zakulo 'yan wasa daga cikin 'yan ƙasa da shekaru ashirin me ke sa haka eh watan abin da ke sa haka shine ba za ka ɗauko ɗan wasan da ya riga ya gama ba watan idan ɗan wasa ya kai shekara a talatin a turai ana mai kallon <laughs> abin nan ne da suke kira dameji ana mai kallon dameji kana gani kamar ya bige kenan ma yan shekaru ne kalilan zai ja ya bige babu ruwan gwiwa to mhm. haka ake daukan dan wasa ce wasu daga cikin alƙawura da Ahmed Ahmed shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wanda ya mai gurbin Isa Ayatu ya dau a lokacin da aka zabe shi ya ce zai mayar da hankali musamman wajen ba da uh, gudunmuwa ko taimakawa matasa musamman kasashe masu waɗanda suka nuna jajircewa wajen dafa matasa musamman ɓangaren ƙwallon kafa mhm. kana ganin cewa kamar siyasa ce kawo wani sabon salo ko fasalta ɓangaren ƙwallon kafa a nahiyar afirka saboda an shima ana gani sai ga akwai ƙungiyoyi da 'yan wasan sun share kusan shekaru goma a kodayaushe su ne ake gani eh kwarai akwai haka eh, watan wannan yunkuri na ahmad ahmad eh, watan ya yi shi ne ko kuma yana kokari ne ya ga cewa ya haɓaka harkar ƙwallon kafa saboda ya riga ya san idan babu matasa kamar yadda ka sani mm. ba za a samu ci gaba a wannan harkar ba za a je wani guri a ga cewan hanya ta rufe ba ba ta bullewa to amma idan har ana so a bi hanya mai bullewa dole a nemo matasa wa'anda idan manyan suka tafi to su ne za su mai gurbin su kamar yadda ne kamar yadda ne bayani tun daga tun farko ba Michael mai da hankali zuwa ga jadawalin gasar yanzu haka dai kamar yadda hukumar FIFA ko in ce kwamitin da ke da nauyin shirya wannan gasa ta 'yan kasa da shekaru 20 gasar cin kofin nahiyar afirka a jamhuriyar niger a rukuni na farko akwai kasar ta Nijar mai masaukin baki bayan Nijar akwai nigeria akwai afirka ta kudu da kuma kasar burundi mm, wanda za su cire ni ko in ce haskawa a babban birnin yamai kamar yadda na faɗa ka san birane biyu ne za su karɓar waɗannan wasanni to bayan babban birnin ya mai sai rukuni na biyu inda ya haɗa ko rukunin ya haɗa ƙungiyar ƙasar burkina faso senegal ghana da mali hmm. da za su taka leda a birnin maradi eh, musamman da rukuni na farko michael idan muka duba rukuni na farko akwai niger akwai nigeria akwai afirka ta kudu da kuma burundi hmm. a gurguje wani irin karatu ake yi a kai eh to watan wannan rukuni idan ka kalli wannan rukuni a kasashe masu karfi a wannan rukuni za ka ce nigeria da nigeria da kuma afirka ta kudu watan niger harkar kwallaba ta kan kama sosai a niger ba idan za a kwatanta ta da nigeria kike kallon in ce kokarin da ake samu a Najeriya yayin da wasu ke ganin cewa duk da kai ka bayyana cewa Najeriya tana daga cikin kasashe da ake shakkunta a nahiyar Afirka bangaren kwallon kafa sai dai wasu sun ce da sauran aiki gaba. Eh kwarai da sauran aiki saboda ah, ainihi yadda aka dauki harkar kwallo a musamman ma Afirka akwai sakaci a ta fannin matasa masu tasowa kamar 'yan kasar shekaru 17 da 'yan kasar shekaru 20 ah, da dai sauransu dai kafin an ajiye ainihin manyan tagogi eh, to a nan bayanin da na so in yi tun da farko shine ah, kusan za a ce ba a san mace tuwo ba ne sai ya kare a waɗannan rukunonin da kake gani duk da cewa Najeriya da Afirka ta Kudu ah, su ne kasashen da aka san eh, sun fi yin suna ko kuma sun fi mayar da hankali a harkar kwallon kafa banda haka sai mu je a rukuni na biyu idan muka duba akwai Burkina Faso Senegal Ghana da kuma Mali a gurguje na san dai zaka iya cewa kasar Ghana Eh, za ta iya taka ko in ce za ta iya eh, nuna Eh, jajircewa daga cikin waɗannan ƙungiyoyi. wannan rukuni watan ita ce watan wannan rukuni dai ne za a ce mai rukuni eh, na mutuwa. Na mutuwa ba na biyu kenan. waɗannan ƙasashe rukuni na biyu kenan watan rukunin ba watan gaba ɗaya waɗannan ƙasashe ƙasashe ne da ke ba da mamaki a harkar ƙwallon kafa a duk lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe za su haɗu da Najeriya ko Afirka ta Kudu to dole ma hankalin eh, wa'ancan ƙasashen ya tashi saboda Senegal ba kan wallasa ba ce Burkina Faso ba kan wallasa ba ce haka Mali haka gana to a wannan rukuni duk wanda kaga ya fita daga wannan rukuni to gwarzo ne ko kuma in ce bardi ne za a iya cewa kenan wajen tantance marukunonin an dan samu sabani? eh kusan an samu sabani za a ce to amma yadda abin ya kasance kenan sai in ce misali najeriya da afirka ta kudu ta yi ko kuma sun yi katari sun samu kansu eh, a rukuni mai sauki zubawa ake a tukunya a dauka <laughs> to duk wanda aka dauka hakan za a yi to yadda aka yin kenan aka samu wannan rukuni amma in faɗa ma gaskiya rukunin burkina faso eh, ghana afirka wata senegal da mali rukuni ne mai karfin gaske wadda duk wanda ya fita ga nan kawai dole ka jinjina mai tamarila a shama masu saurare kamar yadda kwaji dai ina tare da abokin aiki na michael curison wanda muka tattauna da shi dangane da wannan gangami gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na 'yan kasa da shekaru 20 gasar da za ta gudana a jamhuriyar niger kama daga ranar biyu zuwa ranar 17 ga watan fabrairu wannan shekara michael ko kana da wani jawabi na karshe da za ka yi zuwa gaba buta kwallon kafa? Eh, watan ainihin bayanin da zai na karshe dai shine ah, za a yi wasa daga ainihin biyu ga watan Fabrairu wannan shekarun zuwa sha bakwai ga watan Fabrairu ah, nan kuma a mayar da hankali wa'anda ke wajen wasan wasa ake ba faɗa ba ah, dole a mayar da hankali a baiwa 'yan wasa goyon baya idan kuma watan tawagar da kake goyon baya ba ta samu nasara ba haka wasa ya gada a yi haƙuri a tara gaba. sama da jama'a masu sauraron mu da wannan muka kawo karshen wannan shirin na duniyar wasanni da ya mayar da hankali zuwa jamhuriyar Nijar kasar da za ta karɓar wakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa na kasar da shekaru ashirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya muku musamman Michael Kudison sai kuma jami'in da ya haɗa mana sauti Ibrahim Tukur Kafi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa muke cewa ku ci gaba da kasancewa tare da mu sai an